Noma tushen arziki. Noma tushen arziki. Noma Jama'a assalamu alaikum. Barkanmu da warhaka. Barkanmu da sake saduwa da ku a cikin shirin noma tushen arziki wanda ni Muhammad Hafiz Baballa ke gabatarwa. Kamar yadda watakila wasu daga cikin masu mu suka ji a makon da ya gabata, muna tattauna da shugaban kwamitin kula da harkokin noma a Majalisar Dattawan Najeriya, Sanata Abdullahi Adamu, kan wani kudurin doka da ya gabatar da ya tsallake karatu na uku. Kudurin da zai ba da dama a kafa wata gidauniya ta musamman, wacce za ta kula da harkokin noma a ƙasar, kama daga ba manoma tallafin kayan aiki da basussuka domin inganta harkar noma. A cikin shirin namu na wannan makon, wakilin Madina Dauda ta tambaye shi inda majalisa ce ta yi wannan doka kowane irin rawa gwamnati za ta taka a wannan gidauniyar. tunda ya zama doka, ya zama dole, dole abin ke ikon shi kawai ikon Allah. Shi ne kawai zai kawo wannan. Yanzu dole ne in har aka samu shugaban kasa Muhammadu Buhari ya rattaba hannunsa kuma zai yi domin ba abin da ya fi masa muhimmanci a tafiyan gwamnatin nan. To zai yi in Allah ya da. to da ya yi fa to kan mai uwa da wabi dole ne za a kafa wannan gidauniyar da ma'aikatansu da sauransu duk za a yi in an yi sai ta fara aikinta kuma ga ko za a iya gama cikin wannan wannan shekaran kafin a fara a koma ruwa fara faɗuwa su wurare to ko za a samu a gama cikin wannan shekaran a samu amfanin wannan gidauniyar tun bana bana to shi ne ba zan iya kansancewa ba don na yi nawa ko mun yi namu mu toci? yan majalisa kuma sai abin da aka yi ban shugaban sai na shi kuma kuma ga da kuma gwamnati za ta yi na tabbatar cewa an kafa wannan gidauniyar. akwai matsaloli da a yanzu haka har majalisar ɗinkin duniya ma ta riga ta yi bincike akan wannan cewa a wannan yanayi da ake da kuma bayyanar wannan cuta ta coronavirus ana dab da fuskantar yunwa ne a wannan ƙasa ta najeriya yanzu ta yaya kake ganin samun irin waɗannan gidauniyar za su taimaka wajen yaye irin waɗannan matsalolin ko taimako ko sai za a samu insha Allah ai ina cikin dalilai ma da ya sa abin aka hanzarta aka samu kammala abin da ya kamata na wurin samun dokan ya kammala an samu damuwa bara da wannan annoba ta coronavirus ta addabi al'umman ƙasar nan manoma samun dama a je gona ya zama aiki domin an samu lokacin da sa doka aka yi kasa takunkumi ba daman fita to shi ko gona ba a gida ake yin shi ba sai an je daji to zo samun zuwa gona ya zama da wahala kayayyaki ma da ake kaiwa komo na manoma su taki ne da su feshi magunguna ke da feshi na kashe ciyawa da na kashe kwari tafiya ke da su garuruwa daban-daban a kai kasuwanninmu masu sai su saya sannan su je su yi amfani da su a gonakinsu bara samun yin wannan cikin kwanciyar hankali bai yiwu ba saboda an samu wahala to wannan wahala ka samu dole ne harkar noma da ingancin shi ya zama koma baya a samu cikas to muddin kwa samu cikas to samun wadatuwa na abinci da gonakin nan dole ba za a samu yadda ake ke so ba to amma alhamdulillahi gwamnatin jiran muhammadu um, shugaban kasa muhammadu buhari ta ɗau kai na musamman wanda zai dan kawo sa'ida ga manoma to idan Allah ya sa an kafa wannan gidan ne ta tabbata ta kafu ta fara aiki to za ƙarin samun ƙofa ne na hutawan manomi kuma manomi huta kuma aikin ya noman yadda ya kama yadda ya kamace shi to za samu riba riban ko shine wadatuwa na abinci ba shakka a wannan nazarin da ka ke mana ba ƙarya akwai damuwa wanda duk shi ba damuwa to bai san abin da ake ciki ba to amma alhamdulillah gwamnati ta ɗau matakai na magance wannan damuwa yanzu wannan gidauniya idan aka kafa ta kowane manomi zai iya karɓan bashi a gidauniyar nan eh a da gaske. sai sun fara aiki su za su ƙayyade hanyoyi na samun bashi ko samun tallafi da manomi ke zai bukata daga gare su wannan mu da mai doka kuma yadda za a samu eh, kuɗin da shiga cikin wannan gidauniyar shine namu yadda za hukuma za kafa hukuma wannan gidauniya mun sa doka a kai iko da shugaban kasa ke da shi a kai mun sa eh, mai minista zai yi a cikin tafiyan gidauniyar an sa su wane ne za ma'aikatan gidan do an sa su waye members na directoci na wannan do'a don mun kayyade to saura yanzu bayan shugaban kasa ya rattaba hannu ya yadda. to aga kuma yanzu za a yanar da ainihin wannan tsari da muka shirya menene bambancin bashin da manomi zai karba a gidauniyar nan da wanda ake karba a banki domin ka eh. san na banki akwai ruwa Allah miki da ke so Allah miki da ke so abin da ke faruwa Allah ta sun dan tabarbare mana harkan banki domin wasu bankuna suna abin da gwamnati ba ta da shi ba amma saboda halin dan kasar nan sai a dibi abin ana kallo kusa a kau da kai a gani an ba gani ba ko ko aikun nan shegu saboda haka ana abubuwan da bai kamata ba kuma ana bari abin suna faruwa to da farko muddin wasu ga ƙa'ida na ba da bashi da noma iri kaza to wannan gidan ne ba ta ƙetare wannan doka ba da gwamnati ta yi ta kuɗin kuɗin za samu kuma daga wurin kusan daga kafofin gwamnati za sami ko za kuɗaɗen shi bankin 'yan kasuwa su ma akwai doka kansu to amma bin dokan na yana musu yana musu wuya wuyan kuma ba wai dan ba su iya bane ba wuyan son zuciya ne don su inganta riban su ko da shi banomi, ko shi wanda ya samu zuciyar bashi ko da zai samu damuwa su ba damuwansu ba ne ba damuwansu dai su bayar su sa irin ruwan da suka kamata sa sannan kuma samu riban suke sun su samu iyakan nan suke to a wannan gidauniya ba za su kazanta kamar irin na bankuna na 'yan kasuwa da kasar na yau da kullum ba wannan gidauniya an na musamman don inganta noma duk abin zai kawo mai cika ciki gwamnati ba ta da shi ba. masu sauraro a nan za mu da a cikin wannan shirin namu sai makon gobe za ku ji mu dauke da kashi na karshe na tattaunawar yanzu a madadin sanata abdullahi adamu kuma wakil yamma abuja madina dauda sai daniel brown da ya taimaka wajen ba da umarni ni muhammad hafiz baballe nake muku sallama daga nan sashen hausa na murya amurka a birnin washington dc sai wani makon idan allah ya kai mu.